الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى وإن دسكي سورة رمو لكم كلم عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا A sha hudu ga watan rabi wa shawwal hijirar Mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin da ya daidai da shida ga watan shida shekara da ashirin, inda muke gabatar da darasi daga wannan markazi na wato wannan mu'assasa a sahabatul kiram wannan ita ce halka ta goma sha uku a cikin littafin a ƙa'idu shi'a al'isne a shari'a na babban malami Profeso Abdulrahman bin Sa'ad. Allah ya tsare mu, Allah ya tsare shi. Kafin mu fara karatu zan sanar yanzu kuma zuwa an jima zan sanar cewa akwai program da za mu yi a platform na wato uh, peace da'awa da ke Amerika daga karfe hudu da zuwa sama. kan matsalar almajiranci da bara tsakanin masu korewa da tabbatarwa muna roƙon Allah ka bamu ikon yin adalci ga duk wanda matsalar ta shafa tsakanin shugabanni da waɗanda ake shugabanta na biyu kuma akwai ɗan uwa malam musbahu yahuza umar ɗaya daga cikin waɗanda ake gudanar da wannan aiki na social media jiya wasu daga cikin waɗanda muna roƙon Allah ya shiryar da su sun je ɗakinsa da daddare wajen karfe hudu sun bankare ɗakin sun ɗan sari jikinsa haka kuma sun karfe wayarsa da abubuwa muna buƙatar addu'a a wajen ‘yan uwa musulmi na uku akwai ɗan uwa a malam kakisu daga kano kuma ɗan uwa malam hamza madabu a cikin munazarar da muka yi da wancan ɗan shi a Suleiman da ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da nake kokarin mayar masa martani na amfani da kalman cewa sayyidina Ali ya gudu to sabqul lisani ne abinda nake so in ce a lokacin shi kanki sayyidina Ali wani lokaci daga ta kan yi daga ya faɗa ya ce sai sun dawo sun fake a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsakanin akwai bambanci alfiraru da kuma alhaizu wannan shine abin da nake so in faɗa wannan mutane Allah ya saka musu da alheri da wannan idraki da suka yi mun to gaba ta hudu ko tambaya ta hudu da malam yace hal qalat firqatun min firqi shi'a shin an samu wata firka daga cikin firkoki jama'a ta shi'a da suka ce bi anna jibrila mala'ika jibrilu kada daga tafi in zalihil wahyi ya yi kuskure wajen saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun san shi'a ta kasu gida-gida to wacce muke yi wacce ake yi a Najeriya yanzu ita ce shi'a imamiyya to shi'ar ta kasu gida-gida to akwai shi'ar da aka taɓa yi sunanta shi'a gurabiya me ma'anan shi'a gurabiya su a wajensu sun ce da sayyidina Ali da annabi Muhammad kamar hankaka da hankaka ne asalin saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga wajen Allah mala'ika jibrilu sai da Ali aka ba shi ya kawo da ya zo wajen ba da saƙon sai ya ga da annabi da sai da Ali sun yi kama sai ya kasa gane waye alin waye annabi Muhammad sai ya ɗauki saƙon ya ba annabi Muhammad maimakon ya ba sai da Ali da haka sai ake ce musu shi'a gurabiya amma magana ta adalci ba in shi'a imamiya ba ne amma wannan shi'ar su sun tan an taɓa yin ta malam shi ne ya ce na'am faƙar ƙalatul gurabiya in shi'a gurabiya sun faɗa sun ce muhammad bi aliyin ashbahu min al-gurabi bil gurabi su ne mafi kamanceceniya fiye da hankaka da hankaka wanda wannan kowa ya san misali ne ake bugawa duk lokacin da ake so a ce wane ya kama da wane sai a ce al-ghurab bil ghurab da kuma kuda da kuda fa ba'atha Allahu Jibril ila Ali radiyallahu anhu Allah ya aiko mala'ika Jibril zuwa ga Sayyidina Ali fa Jibril sai mala'ika Jibril ya kuskure fi tabligin risala wajen isar da sakon min Ali maimakon ya ba Ali sai ya mika shi ila Muhammadin zuwa ga Annabi Muhammad wa ya al'anuna sahibar Rish Jibril da haka daga nan su wa'annan in shi'a masu wannan aƙidin tsinewa mala'ika jibrilin suke suna cewa Allah ya tsinewa mala'ika jibrilu da haka kun ga aƙida ta zagin mala'iku aƙida ce ta yahudu shi yasa Allah ya ce kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwul lil kafirin da haka wannan shine abinda Allah ya faɗa man kana aduwwul lillahi wa mala'ikatihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwul lil kafirin fa inna allaha aduwwul lil kafirin lalle Allah maki ne ga kafirai wannan ya zo cikin nurul barahin au anisul wahid fi sharhi tauhid a mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da goma na aljazairi ta haƙiƙun raja'i wanda mu'assasatun nashir suka buga shi a shekara ta 1417 wannan littafin da haka wannan shi'ar an taɓa yin ta sunanta shi'a gurabiya wanda suka ce tabbas saƙon wahayi asali ba annabi muhammad bane ya cancance shi na ali ne ya cancance shi an ba mala'ika jibrilu ya kawo sai mala'ika jibrilu ya kuskure sai ya ba annabi muhammad saƙon shi shine malam sai ya ce ta'aliqun muhim wani ta'aliki mai muhimmanci hal ka farkun shin akwai bambanci baina maƙalatar gurabiya? tsakanin maganganun da wayannan in shi'a gurabiya suke yi wa baina maqalati shuyukh ne a shari'a tsakanin maganganun su kuma in shi'a masu imamai guda goma sha biyu fi maftarahu shuyukuhum al ne. ko Sheikh Muhammad Kulaini cikin abin da babban malamin su Kulaini ya kirkiro ƙaryarsa a cikin usulul kafi a mujalladi na ɗaya shafi na hadisi na 179 babu fi sha'ani inna anzalnahu fi lailatul qadr wa tafsiri hadaka su a wajen su inna anzalnahu mu muka saukar da shi sayyidina Ali ba Qur'ani ba lailatul qadar kamar yadda zamu gani nan gaba a wajen ɗan shi'a ita ce na na fatima haka suke yin fassarar su to shine yake cewa anna rajulan sa'ala aba jafar radiyallahu anhu wani mutum ya tambayi abu jafar fa qala yace wa ma yakfihim alquran yaya zai alqur'ani ya ishi mutane qala sai yace bala in wajadu lahu mufassirin in suka samu wanda zai fassara masa alqur'ani qala sai yace wa ma fassarahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shin annabi sallallahu alaihi wa sallama bai fassara alqur'ani ba qala sai yace bala qad fassarahu li rajulin wahidin annabi ya fassara alqur'ani ga mutum ɗaya ne kadai kun ga a ce an fassara alqur'ani ga mutum ɗaya kadai wannan matsala ne Allah ya ce annabi wa ma huwa alal ghaibi sannan shi annabin nan da Allah ya aiko shi annabi ne na mutane da aljanu da haka aljanu sanda suka saurari karatun Qur'anin ba ma sai na alba shi kan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai sani ba har sai da Allah ya ce wa israfna ilayka nafaran min aljin yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansifu wa fassara lil ummati sha'ana zalika ar-rajul sannan ya fassara wa wato ga al'umma sha'anin wannan mutumin suka ce wa huwa Ali bin Abi Talibin shi kaɗai ne sai na Ali. Amma in ka ce masu yanzu kana neman tafsirin Ƙur'ani cikakke na ahalul baiti ba za su iya ba kai yana cikin tambayar da nake wa shi'a. Wanda in sha Allah zan fara fitar da silsila shi ma tambayoyi ne ba zai dinga wuce minti uku ba ya yawa minti biyar. Mai suna as'ilatun mufhimatun ila shi'atar rawafi tambayoyi waɗanda za su dinga gajiyarwa zuwa ga 'yan shi'a rawafi kun ga cikin munazarar da muka yi da shi shi wannan ya faɗa ya ce wai aina na Aisha da Hafsa su suka yi wa Mariya tilfimfi ya kazafi Allah ya saukar da maganan haddi ya saukar da ayoyi don ya barantar da ita amma ba a baya kafin wannan ayar sai da Allah ya faɗa ya ce wallazina yarmuna musanati ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الله يتي فجلدوهم ثمانين جلدا إن يتبت أن يهكا شوى سنوى مارية الكبتية كذفي سأياك مات النبي كامونا نا عائشة دا حفصة يتير مسد حد وجن طبق أيكن الله أكنسو ko dai ya zamanto abin da ke rubuta a cikin littattafan shi'a da shi wancan ɗan shi'an ya kawo wanda naji yasir habib ya faɗi irin wannan ƙarya ne ko kuma ya zamanto Allah ya saukar wa da annabi abu amma annabi ya ki ɗabbaƙa Sa'a sai ai akwai wanda Allah ya ce wallazi ta wallaki barahu sai mun ce ai wallazi wallaki barahu ba masanna bane mufradi ne sannan kuma mufradi ne wanda ya shafi namiji ma da ma mace ne sai a ce ai yana ɗaukar. wato ai amfani da damirin mace ɗaya wa filci biyu wallazi ta wallaki barahu minhum lahu azabun abu kaga lahu namiji ne wanda Abdullahi bin Umar bin Salul shi Allah subhanahu wata'ala yake magana naka wannan magana da yan a suke yi ko dai ta zama ƙarya suke yi idan ko sun ce da gaske ne na Aisha da Hafsa ne suka yi mamariyatul ya kasafi shin annabi ya dabbaka hukuncin Allah akan su na tsayar musu da haddi in kuma annabi bai dabbaka hukuncin Allah akan su ba na tsayar da haddi ina hukuncin shi annabin wasu su kazafi ga wasu yana da damar ya tsayar da haddi kuma ya tsayar da haddi a kansu wannan bai yi wa gaskiya sannan za ku ga cikin karerayin da suke yi kullum sun cika fada'iya ɗinsu tashoshinsu da cewa waina na fatima tana da cikin muhsin sai na umar aka tura ya je ya tokare ta cikin ya bare a daidai lokacin da Allah ta'ala ke cewa la taqatulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqqi ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا سيدنا مؤوي قوى يا سنيا تاشي yana neman jinin ɗan uwansa Usman da aka kashe saboda Allah ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan shin da sayyidina Usman da aka kashe Muawiya yana tashi yana neman jinin sa a matsayin ɗan uwansa da sayyidina Ali da aka kashe masa ɗa wane ne ya fi ya tashi ya nemi jinin wanda yake da alaƙa da shi sayyidina Ali ko Muawiya amma a tarihi mun samu sayyidina Muawiya ya nemi jinin dan uwansa Usman amma ba mu samu sayyidina Ali yana neman jinin ɗansa da aka ce an zo an kashe ba mu in ma wannan abin ya zamanto ƙarya kuke yi wannan hadisa ba a yi ta ba in kun ce da gaske an yi ta ya hukuncin shi da Allah ya ce wa man kutila mabuluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura da bai tashi ya nemi jinin ɗansa da aka zo an kashe ba ina hukuncin sa wannan duk yana daga cikin irin waɗannan tambayoyin da za su dinga zuwa muku da izinin Allah sau da haka maganan ku ce wai sai da na alkaɗe Allah ya fassara annabi ya fassara wa wannan maganan ƙarya ce ba gaskiya bane manzon Allah ya fassara alkur'ani ne ga dukkan sahabban shi da yake rayuwa da su kuma har Allah ya ba da shaida cewa alkur'anin nan a wancan lokacin bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm ayoyi ne bayyanannu cikin kirazan wanda Allah ya ba su ilimi har zuwa ƙarshe wannan maganan ba gaskiya bane yace walidha samma shuyukhu shi'a saboda haka ne 'yan shi'a malaman su suke kiran alqur'an bil qur'an samiti wannan alƙur'anin da ke gabanmu suna ce masa alƙur'ani wanda yake shuru wal imam imamai kuma tun daga kan sayyidina ali alaihi salam al-imam hasan alaihi salam al-imam husain alaihi salam har zuwa ƙarshe suna ce musu kowanne daga ciki bil qur'anin nasiki wai shine al mai furci iftara shuyukhum malaman su sun kirkiri ƙarya ala ali radiyallahu anhu annahu qala wa hashahu cewa sayyidina ali ya faɗa kuma sarki ya tabbata ga na ali ya faɗi wannan maganin yace hada kitabullahi samitu wannan littafin na Allah Alƙur'ani shiru yake bai magana wa ana kitabullahi tsiku ni ne littafin Allah wanda ke furci saboda kumanta Alƙur'ani magana ce ta Allah maganan Allah kuma sifarsa ce yana cikin dalilai guda bakwai da yasa Allah ya saukar da Alƙur'ani. shine dan a yadda cewa Allah yana magana dalilin cewa kuma yana magana dalili ne akwai shi shi yasa zamu ga Allah yana faɗa yana ce mana wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amana afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله ولما musa موسى wa kallamahu. rabbuhu wa kallama Allah Musa taklima to haka zamu ga Allah ya tabbatar wa da kansa sifa ta magana wa makana da rasulin har zuwa ainihin wato ƙarshe to da haka idan qur'ani ko magana ce ta Allah sifarsa ce ba yadda za a yi da na Ali ya zamanto wa ana kitabullahi natif wato ni ne sifan Allah mai magana wannan cewa sayyidina Ali shine sifan Allah mai magana ya zo cikin al muhimma fi usulil a'imma a mujalladi na ɗaya hadisi na ɗari biyar da casa'in da biyar babu na talatin da uku babu adami jawazistin baɗi shi'in min al'ahkamin nazariya min zawahirar ƙur'an babin da ke maganar rashin halittin yin istinbaɗin wani abu na ahkamin nazariya daga zahirin alƙur'ani illa ba a da ma'arifati ha, wa ha, wa ha, wa muhkamiha wa ha. min al'imma alaihim salam sai bayan mutum ya san wato tafsirinta ya san nasikuha ya san mansukiha ya san muhukam ya san mutashabi kuma daga a'imma sannan wa wasailu shi'a ila tahsil masail shari'a a mujalladi na sha bakwai hadisi na ainihin wato shafi na ɗari uku da ashirin da uku hadisi na sha ashirin da ɗaya kitabul qada babu tahrimul hukm bi kitabi was sunna baban da ke magana haram ne mutum ya hukunci ba da alqur'ani da sunna ba wa wujubin naqd al hukm ma adhhur al khata'i kilahuma wa inna litafanna a Muhammad bin al-Hasan al-Hurr al-Amil wanda ya rasu hijira hudu sannan da mustadar wa safinatin albihar. bihar a mujalladi na tara shafi na ashirin da ɗaya sannan da kuma ainihin wato wancan na faɗa shafi na sha biyu wannan shafi na ashirin shafi na sha biyu wancan shafi na ashirin da ɗaya fi annahum humul kitabul mubin wal kitabul natiq cewa wai a imma su ne littafin Allah ma mabayyani sannan su ne littafin Allah mai magana na li'ali Ali bin Muhammad namazi ash-shahrudi wanda ya rasu hijira biyar shi ma wannan shine maganar da suka faɗa waftara Sheikh Umar Ayyashi babban malamin su Ayyashi ya kirkiri ƙarya an abi basirin fi qaulillahi ta'ala ya ce ladina amanu bihi wanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa azzaruhu suka ainihin wato karfafe shi wa nasaruhu suka taimake shi wattaba'un nuran ladhi unzila ma'ahu suka ba hasken da aka sauka tare da shi ula'ika humul muflihuna wa'annan sune wa'anda suke samun babban rabo qala abu sai abu jafar yace sun ce ya ce wai me suke nufi da wannan ƙala abu suka ce waya ce annur wannan hasken fa shine sai da na ainihin wato ali haka suke fassara wannan ya zo cikin tafsirul ayyashi a mujalladi na biyu hadisi a shafi na 35 hadisi na 70 87 da 8 suratul araf li muhammad bin mas'ud bin ayyash as-sulami wanda ya rasu hijira 320 ya rasu sannan wannan shine abin da suke fassara ayar na amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu sai suke shine ali bin abi talib wannan idan kuka kalli siyakin ayar za ku ga cewa wattaba'un nura lazi unzila ma'ahu suka ba hasken da aka saukar tare da manzon Allah shine alqur'ani amma sai suka fassara nura hudin shine sayyidina Ali ba alqur'ani ba kamar yadda Allah ya faɗa a suratu tagabun yace fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna ku imani da ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hasken da muka saukar shine alqur'ani da haka da nasu qad anzalna da wannan shine to shine malam yace ta'arudu cin karo tare da sun ruwaito wancan dama a baya ya ce idan ya kawo abu zai kuma kawo abin da ya ci karo da wannan kuma a littafinsu an abi khalid alkabili ƙalin yake cewa سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة كاغتان أنتي سيدنا ألني سننن سياكتي النور والله الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وهم والله نور الله الذي أنزل الله وهم والله نور الله الذي نور الله وهم والله نور الله الذي أنزل سوني حسكن دا الله سبحانه وتعالى يعينهم وتوسوكر wannan ya zo cikin usulul kafi a mujalladi na ɗaya hadisi na ɗari da talatin da tara babu annal a'immata alaihim assalamu nurullahi azza wa jalla ga usulul kafir nan haka zaka ta ganin wannan shirman babin da ke magana a imma cewa su ne hasken da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar to wannan shine da haka sai yake cewa at-ta'aliqu innal a'imma alaihi assalam ko innal ithni ashariya a atau amirul mu'minina aliyan a'imma wato ‘yan shi'a isne a shari'a ɗin nan wacce ake yi bakan nan a Najeriya sun ɗauka sun ba Ali ar-risalata bilonu da awal galar cewa yana da matsayin manzan Allah ba tare da kuskure ba waftaro suka kirkiri ƙarya bi anna risalata rasulullahi baki ɗaya aikin sayyidina aikin da annabi zai shine at-ta'rifu bi ali fakat shine kawai sanar da mutanen duniya sayyidina ali Wai yaquluna bi anna wazifatar rasul bayan alqur'ani li ali wahdahu shine aikin annabi kawai bayanin alqur'ani ga ali shishi shi kadai wallahu subhanahu wata'ala yaqulu zamu ga kuma Allah yana ce masa bilbayyana bayyinati waz ta hanyar ainihin wato dalilai da hujjoji wa anzalna ilayka dhikra maka saukar maka da sunna ne litu bayyana linnasi dan kawa mutane bayanin ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu shine alqur'ani wala allahum yatafakkaruna ko mutane sai tunani mun ce wahayi biyu ne akwai alwahayi matlu akwai alwahayi maqru akwai wahayin da ake tilawarsa shine alqur'ani sannan akwai wahayin da ake karanta shi ba a tilawarsa ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kalman azzikiru kalma ce mushtarika tana ɗaukar ma'ana ya kai guda 21 a ƙur'ani da aka cewa wa an anzalna ka zikira mun saukar maka da azzikir ne ita ce sunna da aka da ƙur'ani da bayanin ƙur'ani dukkan su wahayi ne daga wajen Allah da aka zamu ga a suratul qiyama Allah ya ce wa annabi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi sai ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana sai ce fa'iza ƙara ana mafattabi ƙur'ana sun ma'ina alaina bayana na ka za ku ga akwai karatun alƙur'anin akwai kuma bayanin ƙur'anin da ƙira'ar da annabi yake da bayanin ƙur'anin duka ya tattari wa mayan tiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha to sai tambaya ta biyar sai malam yace wa atruku zalika ayyuhal qari tadabbur al-baqi zan ban maka wannan ragowan ya kai mai karatu ka rago kai tunanin ragowa kai tambaya ta biyar malam yace hal qala ahadun min shuyukh shi'a shin an samu wani daga cikin malaman in shi'a ya faɗa cewa bi anna qawla ahadi a immatihim ɗaya daga cikin maganganun sayyidi ali ko al-imam hasan ko husaini yansaqu al-qur'ana aw yuqayyidu mutlaqahu yana iya shafa al-qur'ani ko abin da ya zo mutlak ya yi taƙayidinsa maganarsa au yi kastusu amahu abin da ya zo am a can wajen shin imami yana iya yin magana maganarsa ta zamanto taksisi ne ga nassin mun san cewa idan an ce nassi am shine maganar da za a yi ta kunshi kowa da kowa taksisi kuma shine ya zo a cire a ce bandawa na bandawa na bandawa ne idan muka ɗauki misali cewa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa kun ga lafazin annasu duk duniya idan aka ce ya ayyuhan nasu kowa ya shiga ciki to sai Allah ya ce ni ne na halicce ku daga namiji da mace idan aka tambaye ka aka ce shin yanzu mutanen duniya dukkan daga namiji da mace ne idan ka ce a'a ba duka ba ne to yanzu kaga in za ka cire wasu daga cikin wancan lafazin annasu za ka ci cire to wannan cire wanda za ka shi ne taksisi shi ne keɓancewa to shin idan nassi ya zo irin haka am a can za ka cire ka ce da wane da wane su ba su shiga ciki ba shin kana yin sa da kankin kanka ko sai ka samu dalili daga wajen Allah dole sai ka samu dalili idan muka ɗauki cewa wannan nassin ya zo amma asali duk mutanen duniya an halicce su daga namiji da mace idan muka cire muka ce ban da wane da wane da wane ke yana buƙatar dalili don sai nan ce da annabi adam da hawa'u da annabi isa su ba sa cikin wancan annasu me dalili sai in ce Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida kaga shi annaba adamu daga rai kwaya ɗaya Allah ya halicce shi babu uwa babu uba kaga ya fita daga cikin wancan nassi na ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa dan annabi adamu bai da uwa bai da uba sannan wa khalaqa minha zawjaha kunga an cire matarsa da mun matarsa ita ma ba a yi ta daga uwa da uba ba wani bangare ne na jikin annabi adamu aka yi ta ba wanda zai ce ga uwar mahaifiyar na na hawa'u ba wanda zai faɗa haka sannan in na ce banda annabi isa sai mu ce Allah ya ce inna masala isa inda Allah ka masala adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun to kasancewar annabi isa kowa ya san cewa yana da uwa ne shi bai da uba to wannan dalilin ya nuna cewa wancan nassi na ya ayyuhan annasu am ne amma wa'annan mutanen guda uku an cire su ba su shiga cikin wa'anda aka halicce su maza da mata ba to yanzu kun ga an faɗi nassi a nan wajen am ya yi taksisi nassi ne idan ya zo am wani nassi ne ke zuwa ya taksisi da su a ka'idar shi'a idan Allah ya faɗi magana a nan to imami yana zuwa ko da magana ta shafi kowa da kowa ya cire ya ce ban da wane da wane su hukuncin bai shafe su ba wannan shine abin da nake so mutane su gane tsakanin nassi am da kuma ainihin wato da kuma khas to haka nan idan muka ɗauki kamar yadda ya kawo muƙayyad da mutlaq kun ga zamu ga nassi muƙayyad mutlak shine nassin da zai zo a saki abu ba a faɗi ka'idar ba ga yadda za a yi kaman wato abinda Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu waddamu kun ga addamu ya shafi kowane irin jini wannan shine mutlak to amma nassi sai ya zo ya ce au damin masfu ko jini ne kwarara kun ga nassi ne ya zo mutlaq a can ya faɗa abu bai iyakance ba daga baya sai ya zo iyakance ya ce ga abin da ake nufi to su a wajensu imami yana iya yin magana magana sa ta yi taksisin nassi sannan ta ƙayyade nassi ya ce na'am wa hum kasiru suna da yawa zalika ya يقول shaikuhum saboda haka ne malamin Muhammad Ali kashifu al-Gita'i yake cewa a littafinsa usul shi'a asul shi'a wa ha? a shafi na 81 a tamhidun wa tawti'atun yake faɗa yake cewa inna hikmata tadriji lalle hikiman bin abubuwa mataki bayan mataki iftadat ita ta hukunta bayana jumlatin min al-ahkami wato bayanin wasu jumla daga cikin hukunce-hukunce sannan wa kitmana jumla sannan da kuma boye wasu hukunce hukunce walakin nahu, salamullahi alaihi sai dai shi amincin Allah ya tabbata gare shi auda'aha yana nufin annabi inda ausiyaihi ko yana nufin sayyidina ali ya dora ta wajen wasiyansa cewa kullu wasi'in ya ahadu bihi ahida ya ahadu bihi ila al duk wanda aka yi ma wasiya shi ma sai bar wasiya ga wani dan ya yada shi fil waqtil munasibi a lokacin da ya dace lahu gare shi hasbal hikmati gwargwadon hikima min amin min amin wato am din da ya kamata ya zo am to su suna da dama su yi tafsisi aw mutlaqin muqayyad ko mutlaq da ya zo su yi taqyidi aw mujmalin mubayyin ko nassin da ya zo mujmal a can wajen kamar yadda Allah ya ce siratal ladina an'amta alaihim ai mun ga zamu ga daga cikin wanda Allah ya ma ni'ima ya kalli sahabbai ya ce musu wazkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an kaga nasi mujmal a can wajen mubayyin a wajen to maganan a'imma tana iya zama mujmal wato ita ce mubayyin ga nasin da yazo mujmal ila misali zalika faqad yadhkuru an-nabiyyu amman annabi yakan ambaci am wa ya zukuru mukassisahu sannan ya ambaci taksisinsa ba da burhatin min hayati bayan wani lokaci na rayuwarsa wa qad la yadhkuruhu asalan wani lokaci annabi zai faɗi nassi am ko ya faɗi nassi mutlaq ko ya faɗi nassi wato a mujmal asalan amma ba zai faɗi mubayyin ɗin ba ba zai faɗi wato a mukassis ɗin ba sannan ba zai faɗi muƙayyad ɗin ba bal yudi'uhu inda ausiyaihi ila wakati sai ya dauki wannan taksisin sai ki faɗa ma duk mutanen duniya sai ya faɗa ma sayyidina alko daga cikin wasiyai kamar yadda su suke faɗa in lokaci ya shi ya fada wa mutane ya ce ga khas din nan wannan shine abin da wayannan mutanen suke faɗa Allah ta'ala ka shiryar da mu Allah ka tsare mu ana nuna mana cewa lokaci yayi zan yi kokari in takaita anan abinda na faɗa daidai Allah subhanahu wata'ala ka ba mu lada abinda kuma na yi kuskure Allah madaukakin sarki ka yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bi bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh